الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أتيك من قرأت من البداية في علوم القرآن نا مالا سامي ɗan إبراهيم دنبالي لذا ɗaya مالا cikin malaman Masar za mu talatin da biyar ko za mu faro daga abbas ƙurrabe da muka ɗan fara bayanin su satin da ya gabata abbas ƙurrabe mala ya ce bayani na hudu alfas hukuncin da ake cewa khas huwa kasro hukumin al'ami abinda ake nufi da alkhas shine taƙaita hukuncin da yake gamamme ala ba'd afradihi akan wani sashi na ɗaiɗaikun abubuwan da ya ƙunsa hukunci ne zai zo ya gane sai kuma wani ya zo sai ya wato anin keɓe gamewarsa ta takaita iya wasu adadi ko wani sashi na abin da ya ƙunsa wannan shi ake cewa alkhas cikin hukunce-hukunce to ƙa'idar sa bai sai da dalilin da yake nuni a kansa ba haka ko mutum zai ga dama ya ce wannan hukuncin ya keɓanta da kaza ban da kaza ba a sai da dalili malamai suke cewa kamar wato anin takaita wajabci da ke kan mutane na yin ibadar aikin hajji takaita shi akan wanda ya balaga banda yaro da takaita shi akan mai hankali banda mahaukaci da Allah yake cewa walillahi ala nasi hijjul baiti Allah ya tilasta wa mutane ziyartar ɗakin sa mai alfarma ka'aba amma sai yace li man istata'a ilaihi sabila walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila sai ce ga wanda ya sami ikon zuwa gare shi ashe banda wanda bai sami iko ba ke amma ya ce wa nas mutane mutane da mai iko da mara iko duk sun shiga ciki amma da ya ce manista ta ilai sabila ga wanda ya sami iko to kenan hukuncin ya taƙaita iya masu iko to sai ke ce masa khas al'amul khas hukunci ne gaban mai amma kuma an zo an keɓance gamewar tasa ta taƙaita iya wasu adadi ban da wasu kuma cewar mutane da aka ce an san mahaukaci ba ɗora masa aikin hajji ba ashe ya fita daga ciki yaro aikin hajji ba tilas ne a kansa ba ashe shi babu wannan tilastin gamewar hukuncin tilasti baya kansa to mala yake cewa abbasu dulkhamis bayani na biyar shine bayani da ke ɗauke da bayani akan kashe-kashen dalilan keɓanta hukunci akan wasu ban da wasu ba haka kawai za ga dama ka ce wannan hukuncin ya keɓanta da suwa na da suwa na ba a sai da dalilin da yake nuni to shi dalilin kashe-kashe ne yake cewa dalilin tafsisi nau'ani dalilin wato keɓe hukunci ga wasu ban da wasu ya ina da samfuri iri biyu muttasilun akwai wanda yake sadaje wa huwa ma la yastaqillu bi nafsihi shine wanda bai wato ainihin tsayuwa da kansa bai keɓantuwa da kansa kawai kamar faɗin Allah subhanahu wata'ala da ya ce wal asri innal insana lafi khusr Allah yace na rantse da lokaci tabbas haƙiƙa dukkanin mutum ina cikin asara da tabiya sai ya ce illal ladina amanu وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر daidai waɗanda suka ba da gaskiya da suka yi aiki na gari suka yi juna wasici da gaskiya kuma suka yi juna wasici da haƙuri su ne kaɗai ba sa cikin asara da taɓewa cewar da Allah yi dukkanin mutum inda insana hukuncin ya gani amma da ya ce illallazi na aman to ashe waɗanda ba su imani ba waccan asarar su take shafa innal insana duk mutum kaga hukunci ya gani lafi khusrin ina cikin tabiya da asara anan ba ba a ce banda wani ba to amma cewar da aka yi illal na aman sai dai waɗanda suka ba da gaskiya da Allah wa amilus saliyati suka ayyuka nagari kidan ya nuna cewar. waccan asara ta keɓanta ne ga waɗanda ba su imani suka yi aiki na ƙwarai ba hukuncin ashe ba mai gamewa ba ne to ɗalibai suke cewa wannan hukuncin da izo farko mai gamewa innal insana lafi kusur to abin da ya zo ya keɓe shi tare suke da juna illal ladina amanu wa amilu salihat tare suke da juna to akwai kuma wanda ake cewa munfasil wanda suke raba da juna wanne ne wanda suke raba da juna wa huwa ma yastaqillu bi nafsi shi da dalilin da ya zo ya keɓe wani dalilin da ya ga mai hukunci amma ko ba tare suke da juna ba shi yana rabe wancan na rabe kamar da Allah yake cewa dangane da abin da ya shafi mushe Allah ya ce hurrimat alaikum almaitatu ko waddam an haramta muku cin moshi an gane an haramta muku cin moshi an ware wani aka ce ban da shi ba a ware shi musha duk mushi aka ce hurrimat alaikum almaitatu an haramta muku mushi kowanne to amma sai kuma hadisi can daban ba ma aya ba ce sai zo yake cewa ga da aka tambayi manzo game da ruwan kogi sai ce huwa ɗahuru ma'u alhillu mai tatu sai manzo yake cewa ruwan cikin kogi mai tsarki mai tsarkakewa ne za ka iya ibada ce kuma mataccen abin da yake rayuwa cikinsa halal ne matacce an gane matacce shi shine mushen dama kenan sai nuna cewar wannan hadisin ina gaya mana waccan ayat take maganar hana cin mushi banda mataccen abin da ke ruwa banda mushi ruwa an fahimta to kun ga ayat da ta zo ta game da hukuncin na wato shi mushi tan take daban qur'ani ne ma hadisin da ya zo yake cewa a ba kowane mushi ake nufi ba shi kuma hadisi ne ma ba aya ba ce sai ka tafi cikin hadisi za ka same shi ba za ka same shi a cikin alkur'ani ba mata da suke da aya ba a guri guda an fahimta to ya zama fasi ma'ana ya rabu dalilin da ya zo ya zame da hukunci da wanda ya zo ya takaice shi iyakance shi zuwa wasu sun zama daban-daban da juna to wannan shine mun fasi dalili mun fasi wasu lokutan kuma wasu sukan ce za a iya samun munfasil amma kuma a guri guda da dalilin da ya zo ya gane suka ce misali da Allah subhanahu wata'ala yake magana cewa fasajar mala'ikatu fasajar dukai illa iblisa aba mala'iku sai suka yi sujjada da Allah ya ce su yi in banda iblis da haƙi ko sai dai iblis da haƙi suka ce to farko fasajadu sai suka yi sujira waye mala'iku to mala'iku dama Allah ya ce ya yi su daga haske kuma dama su masu biyayya ne amma da ya ce illa iblisa sai dai iblis ayat ɗaya ce aiko to amma iblis baya cikin mala'iku dama domin shi ba da haske aka yi shi ba shi daga wuta aka yi to ya zama a shera bai yake dama da su an fahimta ba tare suke ba to suna cewa shi fasil din shine a zo ga shi hukunci ya gane amma sai a keɓe shi zuwa wasu to kuma waɗanda hukuncin dama ya game su daban suke dama da wanda aka keɓe ɗin daga cikinsu amma a zubin zaman su guri tare sai a ɗauka duk abu ɗaya an fahimta da wasu malamai suna cewa wannan ma za a iya sashi a cikin dalili fasil da mutasil da ake magana ta wannan zaman fasil ne saboda wanda aka cire din daga ciki dama zaman kansa yake daga cikin waɗanda aka ciro shi daga ciki to akwai wannan saboda haka dai abinda ake sanar da mu alhukum alkhas keɓantaccen hukunci asalinsa zuwa yake ita kaice wani hukunci ga mamme iyakance shi iya wasu ban da wasu kuma ba a yi da ka sai da dalili imma dai dalilin nan ya zama da hukuncin da ya zo ya game ko dalilin da ya zo ya game hukunci da wanda ya zo ya keɓe shi iya wasu tare suke da juna ko kuma ya zama hukuncin da ya zo ya game zaman kansa yake wanda ya zo ya keɓance zaman kansa yake shine yanzu takaitaccen abin da malam ibrahim sannan sai ce abba bi bayani na shida a tafisul al hamsatu khamsatu anwa shi dalilin da yake sadajje da wato anin wanda ya game hukunci da wanda ya zo ya keɓance shi iyakance shi wasu to wanda yake sade suke tare da juna iri biyar ne eh, a dalilin mukhassis ko dalilin da yake keɓance hukunci al-muttasil wanda yake sadu da abin da yake ɓanci hukuncin daga cikinsa to anwa iri biyar ne an fahimta ku eh, a dalilin mukhassis dalilin da yake keɓance hukuncin da wani dalili izo da gamewa to wanda yake sadu da abin da ya game kuma su yi zo ya keɓe wani abu daga ciki kashi biyar ne ko iri biyar ne na ɗaya yake alistisna togaciya idan aka cire wani abu daga cikin wani ta hanyar yin togaciya to wannan ana kiransa al-mukhassisul muttasil ma'ana dalilin da yake keɓance hukunci kuma wanda yake sadu da abin da izo ya game hukunci kamar wanda muka bada misali na wal asri innal insana fi khusrin illa alladhina amanu hukuncin gashi innal insana fi khusr kuma an zo an togace shi da illa sai dai sunan kuma gashi sun tafi tare to akwai irin wannan yace a sifa akwai kuma wanda zaka tarar sifa ce za a zo a siffata ita za ta fitar da wasu daga cikin wasu da an ga mai bayani amma sai a zo a yi wata bayanin wata sifa sai ta nuna to ashe hukuncin can ba mai gamiya bane wanda suka siffatu da wannan sifa iya su ake nufi da hukuncin shine kamar misali da Allah yake cewa walillahi alal nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila da yace Allah ya tilasta wa mutane yin aikin hajji kenan kowa da kowa sai ce man istata'a ilayhi sabila ga wanda ya sami iko to ya siffata wasu mutane cewa su suna da iko wasu ko ba su da iko to wani siffar ikon da ibasu ita ta fitar da su ta ce su ake nufi da su aikin hajji waɗanda ko ba su da wannan sifar ta iko ita ta sa aka ce to su ban da su an fahimci bayanin ce to shi ma irin wannan yana faruwa sai kuma a shar idan wato sharaɗi ya zo ya gitta a cikin hukuncin da za a ya game sai aka zo aka sa sharaɗi to sharaɗi yana nuna cewa sai wanda suka cika wannan sharaɗa ya keɓance wasu daga cikin hukuncin su suke da shi banda wasu da ba su da wannan sharaɗin Eh, kamar da Allah yake cewa walakum nisfu ma taraka azwajukum a gado ko maza kuna da rabin abin da matayenku suka mutu suka bari na dukiya sai Allah ce illam yakul lahunna waladu amma fa idan ba su da ɗa ya sa sharaɗi to wannan sharaɗin sai cewar cewar da aka yi duk maza suna da rabin abin da matan suka mutu suka bari na gado haka za a ɗauka koma waye amma ana cewa in ba so da ɗa a nuna cewar sharaɗin na kaci rabi sai idan ba su da ɗa an fahimta ku to shi ma nan ne tare suke da juna a zo a faɗi hukunci mai gamewa sannan sai a zo a sa sharaɗi za ka tara tare suke tafiya da hukuncin da aka fara faɗa na farko da sharɗin da izo ito ina cewa iya wannan ake nufi banda wannan sannan sai kuma yake cewa akwai algaya faɗar makura matuƙa na cewa sai an kai wannan matuƙar sannan hukunci zai aiki to shi ma yana nuna keɓe wasu banda wasu da Allah subhanahu wata'ala yake cewa wala tahliqu ru'usakum a aikin hajji ce kada ku kuskura ku aske gashin kan ba a je gurin askewa ba an yi aikin hajji an gama ko kuma an yi umara an yi gama to ka ku aske gashin kan sai ce hatta ya buloga alhadiyu mahilla har sai idan abin yankan ku na hadaya ya je gurin da ya kamata a yanka shi to za ku iya aske gashin kan suna ka ce wanda kada a aske gashin ka ai hukunci ne mai gamewa ka duk wanda ya je aikin hajji sai aka ce to amma me hatta ya buluga har zuwa sai inda abin yankan kai kai gurin yankansa to kun ga an faɗi matuƙa makura da inda wato ainihin hukuncin zai aiki an fahimta ku to shi ma wannan malamai suke cewa in aka samu irin wannan alghaya tana daga cikin hukunce-hukunce da suke tare da juna an keɓe hukunci da da ya gani da wani wato ainihin mata matuƙa da aka ce sai an kai ta sannan hukuncin zai takaita iya wanda suka wato kai ga wannan matuƙa ɗin mala yake cewa albadal na biyar shine kuma wato ainihin musaya a zo da abu a musanya da wato ainihin wasu shine abu ya zo mai zamewa amma kuma sai a ce ba wannan mai game ba an fasa sai a zo da wasu wanda wato ani aka keɓe misali Allah subhanahu wata'ala yake cewa a cikin alkur'ani walillahi ala nasi hijjul baiti sai ce man istata'a ilayhi sabila ita dai wannan aya Allah ya tsora wa mutane ibadar yin aikin hajji sai ce wanda ya sami iko kalmar wanda ya sami iko kamar yana cewa na fasa cewa hukunci yana kan kowa da kowa na takaita shi akan masu iko to so da haka wacce magana da ya faɗa ya sauya ta da wannan to haka suke cewa shi ma ya zama wato an yi musaya da aka baya sannan kuma ah, banda wannan Allah subhanahu ta'ala. yana ambata cewa game da su eh, ibadar azumi Allah yake cewa wa atimmu wa atimmu siyama thumma atimmu siyama ila a wancan dalilin da na faɗa na abu a ce sai ya kai matuƙa sannan ku ci ga azumi da aka ce uhilla lakum lailatul siyamin rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna kaza an halatta muku da azumi za ku iya ci za ku iya sha za ku iya biyan bukatar sha'awa aka ce to ku ta ci gaba da ci hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr to Allah sai ce thumma atimmu siyama ila al-layl to kalmar ce ku cika azumi zuwa dare kalmar zuwa dare an ba da iyaka a wancan da muka yi na mai zaya na mai iyaka shi kuma ana kawo ita ma wannan aya a goya a ciki to abu na karshe eh, na kusa da na karshe ce da sabi bayani na bakwai al-mukhassis al-munfasil Salasatu anwa shi kuma hukuncin da ike zuwa ikebe wasu daga cikin hukuncin da ya gani. amma kuma shi mai keɓewar izama daban da hukuncin da yake gamewa to irinsa shi kuma uku ne ba biyar ba ne wancan ne mai biyar wannan shi kuma uku ne to shi kuma yace daga cikin abin da yake keɓe abu kuma yana raba da shi akwai alhissu bibiyar abu a gan shi ko a ji shi ko a ɗanɗane shi ko a taɓa shi irin wannan suna daga cikin abin da suke keɓe hukuncin da ya zame su mai da shi ba gaman ba kuma wanda ba sa haɗa da wancan hukuncin mai game ba misali malamai suna ba da misali da wannan sarauniyar da ta rayu lokacin annabi suleiman wanda a yi shahara a bakunan mutane ana ce mata bilkis da dai dalili bai zo da ingantacce da cewa hakan take mata bilkis ba to Allah yana faɗa cewa wa utiyat min kulli shai. an ba ta komai to amma komai illan da aka ce waɗanda suke raye a lokacin masu bibiya da kuma kaiwa da kawo ko gudu-gudu da ya je ya gano ta ya ga abin da suke ciki shi ma ya san ba duka aka ba ta komai ba an fahimta aya daban ta ce wa uce cikin kulle shi an ba ta komai to amma hatta gadon sarautar da annabi sulman yake da shi ba ta da irinsa an fahimta ko karfin mulkin da yake da shi ya fi nata har ya ba cewa ma ya ka ja ka ɗauko nata ga nasa aka kawo masa inda yake ko ashe ba komai ta samu domin irin su hudu hudu da aka hore masa ya je zo masa da labari irin su wato wanda ya je ɗauko masa garan ya kawo masa duk ba su da irin an fahimta to wannan hissu ne ma'ana abin da ake iya gani ko a ji a gane shi shi ne ya keɓe ayatan da cewa ba fa komai da komai ake nufi ba an ba ta wani abu daga cikin komai da komai ake an fahimta to akwai wannan sannan suka ce al'aƙalu. hankali ma ina keɓe hukunci mai gamewa ita kai shi iya wasu banda wasu shi ba sukan ba da misali da Allah yake cewa Allahu khaliqu kulli shay hmm. Allah shine wanda ya halicci komai da suka ce a hankalce in hankali mai kyau ne lafiya lau bai taɓu ba zai gane cewa wani hukuncin da Allah ya faɗa isa ka shi shine mahaliccin komai akan abubuwan da ake halitta ake nufi da shi kansa dan shi ba halitta ba ne an fahimta suka ce hankali na baka cewa wannan ayar da Allah yake faɗa cewa ne halicci komai ina bayani akan bayansa da ikamar Shi ne wanda ya halicci komai amma shi akan kansa da sufofinsa ba saman mu ba to wannan hankali ina keɓe wannan ayat ba komai take nufi ba Allah bai shiga cikin ƙarƙashin bayanin ta ba an fahimci bayanin to wannan ne abin da ke sai kuma suka ce nauku asharu doka ta shari'a ta zo ta keɓe wani hukunci ga mamme da wani hukuncin da yake keɓe shine kamar abubuwan da muka ba da misali Allah ya zo ya faɗi kaza abin yana nuna gamewa sai kuma manzansa ko shi kansa ya faɗi wani abu da yake na cewa a gamewar ba ta kowa da kowa ba ce ta iya wasu cutu wannan dalili na shari'a doka ta shari'a ina keɓe abin da wato ainihin yake gaban mai ya zama keɓantacce kuma wanda yake hukuncin da ya game daban wanda ya keɓanciyar daban to babu na ƙarshe a babu tsani bayani na takwas yake yabu al'amu duk hukuncin da yake mai gamewa ina wanzuwa ya tabbata akan kasancewarsa mai gamewa ala ina tabbata akan gamewarsa ma lam ko wa matukar ba a samu wani hukuncin sabo mai keɓe hukuncinsu da wasu ba ya zo to wannan ka'ida ita ma ana buƙatar mutum ya fahimce ta cewar dalilai dai na shari'a akwai sanda ake faɗar su su game kowa da kowa to hukuncin da yake game kowa da kowa ana iya rage masa zango a takaita shi iya wasu banda wasu da zuwan wani dalilin daga Allah ko daga manzo to duk sanda hukunci ya zama mai gamewa ka samu hujjar da take nuna keɓance hukuncinsa da wasu ba banda wasu to za ka bar shi a gamewarsa ba za ka fitar da shi da gamewa ba to da haka ba a ɗauke hukunci mai gamewa da wasu, sai da dalili gamsashe dalili mai gamsarwa kuma ina kasuwa biyu akwai kowane za a ga dalilin da ya zo ya game hukunci ina tare da wani dalilin da yake keɓe hukuncin a tare da shi za su zo ga rana akwai kuma dalilin zai zo ya game da hukunci sai wani dalilin daban da shi sai zo ya keɓe hukuncin da wasu akwai kuma sanda zai cewa to dalilin da yake keɓe hukunci ba ɗaya ba ne wanda yake tare da wanda yake gamewa shine da ya mu guda biyar akwai kuma wanda yake keɓe hukuncin da yake gamewa wanda shi kuma ba tare suke da juna ba shi kuma ne tuna guda uku ne wannan shine rairayayyen karatun da muka yanzu kace ne mana na wannan a sharu din nan mm. la ya da ake kitu al mutallaka ta tarabbasna kamar ya zama an sama ta shari'a ta sa mata iyalin kwanakin da za ta yi ai za ta iya goyon bayan wannan wal mutallaka ta tarabbasna bi anfusihinna eh. sai aka ce salasatu quru eh. an gane ko wanda aka matan da aka sake su sukan zauna zaman yin idda salasatu quru gwargwadon jini uku an fahimta eh. gwargwadon jini uku to shari'a ta hannu cewa mata za su yi idda dukansu to amma akwai ayar ke cewa idan kuka wato ainihin saki mace tun kafin ga kaiwa ga kusantarta ko ta tare kuma tsallakta muhunna min da an hunna ko amma lakum na min iddatin ta'atadduna idan mutum ya auri mace ba ta ma kai ga tarewa ba ce kai a wannan da wannan baiwa Allah da ni ba za fa tafi ba za ta tun ma ba a kai ga tarewa ba sun tsoro min da wannan abubuwan daga babanta zuwa ita na sake ta to ba za a ce ta yi ita dan ko salanta a mace ma ba kai an gane to amma ita na cikin wanda aka saka an fahimta ita ba sakakkiya ba ce sakakkiya ce to kuma ake ce aka wani mudallaka ce ta rabbas na bi an fusi sakakku suna zaman yin idda jini uku kuma sai aya ta ce a waɗanda kuka aure su ba a kai ga tarewa ba kuka sake su to ba mun ganin wanda kirga idda dan baka san da ita bare idda san ma tana da cikin ka an fahimta ko saboda haka tunda ka take da shi kenan an samu namiji ko ya aure to kaga kenan wannan aya tana nuna cewa ba duk sakakku bane ne za su yi zaman idda ta ce kuma wacce ta ce sakakku za su yi zaman idda su da sai wannan ayar a shari'ance ta nuna cewa waccan ayar hukuncinta ba mai gamewa ba ne ya taƙaita iya wasu sakakku ban da wasu ka fahimta سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك